ci gaba da karatun alkur'ani a wannan masallacin na abu huraira da ke birnin sokoto yau muna 21 ga watan ramadan kuma muna cikin suratul an'am wadda take jawo hankalinmu wato mu dibi halittun ubangiji don mu ƙara imani wato mu gyara aƙidar mu a jiya mun tsaya surar ayar da Allah ya kashe mutane guda biyu wato waɗanda aka ba littafi an kace sun san shi kamar da suka san 'ya'yansu amma suna kaucewa to sannan ubangiji ya faɗi abin da a sakamakonsu cewa sun yi asara rayukansu to za mu ci gaba da cikon sauran maganarsu allah ya ce wa man azlam أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم ومن أظلم ممن افترى mutane da aka ba littafi sun sani kuma suna kaucewa wato suna kin gaskiya suna faɗin abin da ba gaskiya ba Allah ya ce wa man azlamu wane ne yake zalunci ma'ana kenan la ahadun azlamu ba wani mutum wanda ya zalunci daga mimman mimman tara alallahi kadiba bisa ga wanda ya kirkiro ƙarya ya jingina ga Allah wato ba wanda ya shi zalunci zalunci Allah ya haramta shi tsakanin ma mutane wa junansu Allah ya haramta shi ya ce inni haramta zulma ala nafsi na haramta zalunci a kaina sannan na sanya shi tsakanin ku zan haramu to ashe kaga mu babban muni ba ma abin nan yan uwan suka zalunta ba Allah suka zalunta domin mi don Allah ya ce yana son kirkiro ƙarya sun jingina ga Allah to duk wanda azzalumi kuma bai da nasara bai samun mai cetonsa wato ma'anar inda Allah ke cewa zalumi na min hamimin wala shafi'in yuta'u wanda azalumi bai da hami bai da masoyi wato ma'ana biyu ne azalumi bai da masoyi tun nan duniya domin wanda ke zalunci duk da ke da girma to yana zo girman girmansa ne har ya kai wajen ba mai tausaya masa amma adalci shi ke tsarewa mutane kaga suna iya ba da rayukan saboda kai tsare mutum suna iya ba da dukiya suna iya ba da duk mutuncin su da komai amma da zalunci ya shigo to shi kenan al'umma ta rushe ba wanda ke iya kare abin nan wanda a gabansa don haka Allah ce nan bai da wani masoyi nan duniya bai da masoyi wala shafi'in ba mai cetonsa nan duniya ba wanda ke ceton azzalimi sai dai a ce ko in aka same shi to haka lahira in yazo da zalimcin nan shi ma bai samu wanda zai cece shi don haka manzo Allah ya ce masa sallallahu alaihi wasallam ga wani hadisi ittaqu zulma ku ji tsoron zalunci fa inna zulma zulumatun yawmal qiyamati haƙiƙar zalunci duhai ne wato ya tara kowane irin duhu na sharri a cikin zalunci to ina ga wanda ya zalunci Allah ya kirkiro ƙarya jingina ga Allah wato Allah bai ce ba ya ce ya ce to nan malamai na cewa ibtara ala Allah kaziban sun kirkiro ƙarya sun jingina ga Allah wacce ƙarya ce sun jingina ga Allah malamai na cewa suna riya cewa Allah yana da sharik wato yana da abokin tarayya a cikin halittunsa wato su ɗauki wani aiki na Allah su azama wani abin nan a halitta kamar yadda Isa abin nan eh, kirista su tsaza wani bangaren aiki na ubangiji gare shi to haka nan ki wani aiki wanda Allah ɗaya ke banta gare shi ya aza ga wani to ya ƙirƙiro ƙiran ƙarya ya aza ga Allah domin Allah bai ce haka nan ba wasu kuma na cewa abin nan waton eh, Allah kaziban sun ƙirƙiro ƙiran ƙarya sun jingina ga Allah shine wato mutum ya da'awa cewa Allah ya bashi wani abu wato ya ce ayyamar risala ba risala Annabi sallallahu alaihi wasallam wannan kuma abin da a cewa kai kai iddia'in risala ba wasu ka hito ka ce ni annabi ne ku bi ko ni manzo ne ku bi ba wanda ya zo da wata hanya wanda ya ce ta sha hanya annabi ko ta hanya annabi falala to ya yi da annabci in ya yarda in bai yarda ba sako kuma mutum ya ce an saukan mu mutum wani abu daga sama kamar wanda mai abin da ya faɗa muku tasar babin ridda ya ce duk wanda ya ce an saukan mai wani abu ko an saukan ma mutum wani abu daga sama kuma ya gasganta shi ko da bai dawa annabci ba to ya ridda kuma haka mai ashifa ya faɗi don haka kwacce an kawo wani abu da sama ga wani mutum ko da bai ce ni annabi bane kuma kai da kai yarda baka yarda annabi bane duk da haka na hukuncin ku guda iftara ala Allah kaziban kun kirkiro ƙarya kun jingina ga Allah Allah bai ce baka ce ya ce wannan shine na ɗai aukar zaba da ayatihi ko ya karyata ayoyi ne ayar da Allah ya ce abu za ka karyata wato ba a kiran kowa sai Allah ba a bauta ma kowa sai Allah ka ce a'a ana kiran wani ko ana bauta ma wani wannan shi cikin wakan da bai aya take malamai na cewa wannan aya tana da sababin sauka akwai wani mutum da ke kira nazarin na abduddar yana bauta ma gumakan lata da uzza to sai aka kira shi ga musulunci aka ce mai da abin nan lata da uzza ba su ceton kowa ranar alkiyama Ko zo Allah shi ke ceto ranar alkiyama sai ce a'a idza kana yawmul mutu? shafa'al lil lata wal a banda ni an ka tayar alkiyama to da lata da uzza cece ne to sai Allah saukar da wannan aya don haka mutum bai jingina ceto ga wani wannan shi a kuskure mutane baka cewa wani cetanni Allah yana ba bayan Allah ceto annabawa na ceto annabi sallallahu alaihi wasallam shi adda shafa'atul kubra shi za a ba wannan ceto na gaba daya in kana so ka roki Allah ya sanya ka cikin wannan ceton matuƙar baka shiga ciki ne ba to kana da matsala amma ana ba bayan Allah ceto amma shi bawan Allah nan bai san za a ba ceton ba ba hakkinsa ba ne sannan ko an ba shi ceton bai ceton wanda shi ka so sai wanda Allah ce ceta don haka ana iya ba ka ceto ba ka ceci ɗanka ba ba ka ceci jikanka ba musan wannan ba mutumin ka ceto ba Allah adda ceto kuma in ya ba sai sai wanda yake so ana iya samun wani salihi a wata ƙasa ta duniya a ce zo ce ceci salihan sokoto salihin da a sokoto a ce je inda ya ceci salihan indiya sai ce ba zan zo ba ko ce a allah ni na hasan a bari in ceci na jama'a bai da wannan iko don haka nan ceto ba a yi musun ceto ba akwai shi allah yana ba sai har da qur'ani yana ceto azumi na ceto duk annabi ya haɗa musu sallallahu alaihi wasallama amma sai wanda allah ya so ya ba sannan kuma sai wanda Allah ya so a ceta sannan za a ceta ba haka yake buɗe kamar kasuwa ba ko tasha sannan in ka bide shi ga wani salihi ka kuskure sannan ba salihin da adda garantin cewa ni ina cikin wanda ake tunan babu wannan don haka wannan uh, abin da mabambance wannan to malamai suka ce wannan aya ta sauka ga wannan mutum na dalilin da abduldar wanda jingina neman cetonsa ga lata da buzza to Allah ya ce uh, innahu la yablihu zalimun haqiqa da al'amari shike azzalumai ba cin nasara wai watan makenan masu jingina ma Allah ƙarya to ba cin nasara don haka nan duwa da ƙarya a hagina ta za ta rushe gaskiya tana ta tsayawa duk yadda an kaso duwa da an kaso a rufe gaskiyan nan a ɗaukar da ƙarya ba ta ba ta tsayuwa don haka nan azzalumai masu ƙirƙirar ƙarya su jingina ga Allah ko su jingina ga bayan Allah ko su jingina ma junansu abinda mutum bai ce ba a ce ya ce to yana cikin azzalumai da bai samu nasara Allah ba zai ba shi nasara ba to ci gaba ويوم نحشرهم ويوم نحشرهم جميعا وضل عنهم ما كانوا يفترون sakamakon masu kirkiro ƙarya su jingina ga Allah abinda Allah bai ce ba su ce Allah ya ce ko abinda manzon Allah bai faɗa ba su ce ya faɗa don haka manzon Allah ya tsoratas cewa mu ji tsoro azama annabi abinda bai ce ba ai abin da aka kace da wuta man kazzaba alayya falyatabawa ma qadahu minan nar duk wanda ya ƙarya ya aza gare ni to zaune mazaunin sarauta kaga an ce falle ta a ya zamni wato ya zamna abin nan ya shiga wata kenan don haka nan mu ji tsoron faɗin abin da ba mu tabbatar a kansa ba bale abin da shafi addini ka ce annabi ya ce manzon Allah ya ce wannan wato tasahulancin mafi yawan malamai masu da'awa na da irinsa za a ga mutum ya abin nan ya tsaye ya yi kiran annabi ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza in ka tambaye shi ingancin wannan magana bai ya faɗa maka don haka ba hujja bane ka je kasuwa ka soli so littafi kudin ka taho ka aza ka yi ta cewa manzon Allah ya ce kaza manzon Allah ya ce kaza bale akwai littafai kasan na waɗanda aka cika da irin waɗannan karerayen da yawa ko kuma ban ba karerayen ba an ka cika da abin da yake ba su da inganci da yawa kamar durratun nasihi irshadul ibad da irin waɗannan littafai za ka same su da hadisan da ba su da asali ko kuma a samu kissar da bata da asali a cikin inawa ga bayan Allah kamar kissar sa'alaba sa'alaba sahabi ne sahabin manzo Allah ne sallallahu alaihi wasallam kuma badari ne ya yakin badar wanda ya yakin badar kuma manzo Allah ya ce mana ba gudan su zai shiga wuta to akwai kissar da ake aza masa wai ya hana zakka ko a ce abin nan um, ya roki annabi ya mai addu'a ya samu dukiya annabi ya ce mai kai zaman ka haka nan yadda na shi an kai shi kaɗan kaɗan dukiya har ta yawa har ya fita bayan gari annabi ya aika ba da zakka ya ce a'a shi abin ta mai yawa annabi ya rasu abin nan abubakar ya zo shi ma ya hana zakka a har lokacin umar to wannan kisa ba ta da kyau kuma ba abin nan ba ƙarya ce an gajin gina ga wannan bawa Allah to irin waɗannan abubuwa duka sai a yi takatsantsan hatta da masu da'awa sai su yi takatsantsan ga kwasu komi suna azawa ga addini a bari sai ka tabbatar da ingancin abu ga addini sannan ka faɗe shi kada ya zan bakinka shine shi abin nan shine littafin ka duk abin da yanka ma faɗi za ka to waɗannan masu kiran ƙarya su jingina ga Allah Allah ya ce wa yau mana hashuruhu wato ka ambata ranar da za mu tayar da su jami'an gaba ɗaya to nan cewa za mu tayar da su gaba ɗaya wato nan mansub ne wanda yake abin nan fi'ilinsa ɓoye yake abinda an ma'ana ta yi wa yau mana hashuruhum radda za mu tayar da su kana kaza wa kaza abu kaza da kaza zai faru Sai mun ɗauki wannan fassara ko kuma a ce abin na ittaqu yawma nahshuruhum kai da ake faɗa ma kana saurare ko kai mai karatun to ka ji tsoron ranar da za mu tara su za mu tara wa, masu ƙidan kaida su jirgin ga Allah wato ka ji tsoron wannan ranar ba su ba ma kai da kake saurare ka ji tsoron wannan ranar bale su da sun kawo Allah ƙarya Waton ranar za mu tara su jami'an gaba ɗaya sun mana ƙulu sannan mu ce lillazi na ashirar ku ga sun kai shirki Waton bayan Allah ya tara su gaba ɗai kowa ga abin da yake bauta ma ka abin nan eh, masu bautar gumaka sun tafi masu bautar shanu masu bautar mutane masu bautar salihai masu bautar annabawa kowa ya tashi yana ganin zai samu ceto ga wannan abin ko ba haka ba sai Allah ya ce aina shuraka uku ina abokan tarayya ku kaga na Allah ya ce aina shuraka uku an ka mai da abin nan an ka jingina shirkin gare su ba kamar wata aya da Allah ke cewa ba wa yawma yunadihim fa yaqulu aina shuraka alladhi kuntum abin nan tas'amun waccan waccan aya ta kasa Allah ya ce ranar za shi kiraye su ya ce ina abokan tarayya ta da kuke gama da su ina suke to nan kuma sai ba a jingina ba sai an ka jingina musu abokan tare an ka ce shuraka hukum domin mi domin Allah ya barranta da su ba shi ya ce ba ko kun ka tsaga abin kun ka tsara hanyar Allah bai saukar da ita ba ka ba ta Allah ba ce ka ku ce ku adda abin da waɗannan abokan eh, abin nan da kuke shirki da su ba na Allah ba ne Allah ba rane ne da su ku kun ka tsara abin ku don haka na Allah ya ce aina shuraka hukum ina abokan tarayya ku da kun ka kirkira kun ka jingina ku ce idan tabbata hannun wani za ka tsira ranar alkiyama ko kuma yan kabewa da za ka shiga aljanna ko kana so ko da yan kwa sai kai ka aljanna to an shiga aljanna da yan kwa na jin daɗi yake eh? to ina suke dut cit ba mai magana su ba su yi ku da kun bi su ba ku yi an yi shiwu wato ina abokan tarayya ku Allah zina waɗannan da kuntum kun ka zamo tasqumuna kuna riyawa wato kuna riyawa cewa su za su cece ku inda Allah ko kuma suna su kai da Allah ya yafe muku zunuban ba su shiga aljanna ina shi ba wanda zai magana da ku da su duk yi kuke to ina ne eh? to thumma Allah ya ce to saurara ka je kai mai karatu nan saurara ka nan da Allah tambaye su ya ce wato aina shuraka uku ina kan tarayya ku da kuke kira kuna cewa suna ce ku inda Allah suna da amsar za su ba su ba su da amsa domin su waɗancan da suke kira sun bace ba su inda suke ba ranar alkiyama ce kowa ta kaina yake yau mai firar mar'umin min akhihi wa ummihi wa abihi wa sahibatihi wa banihi da uwa da uba da ɗa da ɗan uwa da aboki ranar nan kowa bai son ganin wani ranar da ɗake gudun uwa da uba to ina wani zai zai tahowa kusa ashe babu babu mallami ran nan babu shehi ran nan duk kowa ya ɓace kowa ta kai ne ya in kai rika mutum kayan aikin banza kayan haihuwar guzuma ɗa kwance uwa kwance ba mai iya tashi to ga abin da za su cewa fun masannan Allah ya ce kun fitina tuhum wannan tambaya da an kai musu an ka ce musu aina hukum ina abokan tarayya ba su da amsa abin da aka uzurin su kuma ji Allah wato abin da aka uzurin su illa an kalu fate sun ce wallahi rabbina ma kunna mushriki Allah wallahi muna rantsuwa da kai ba mu taba shirki ba duniya mu ko da ma musulmi muke ba magana wai su ba da amsa suka yi ba mun gane wannan wato rantsuwa suke wa Allah suna ganin sun kai rantsuwa za su samu sassabci kamar suna ɓoye ma Allah wallahi ya ubangiji muna rantsuwa da Allah ya rabbi na ubangijinmu ma kunna mushriki ba mu zama shirki ba tun ba a ce sun shirkin ba sun fara rantsuwa cewa ba mu zama shirki ba kuma wannan al'ada ce tun da an mushriki in duniya in lahira rantsuwa ce wallahi kaza ko ba haka suke ba wallahi ba shirki muke yi ba a ba mu haɗa Allah da wani amma kuma kuna ba halittu ba aikin Allah wato wallahi na ma kunna mushrikin wallahi Allah muna rantsuwa ba mu zo mu shirki ba Allah ce unzur kai dibi ya kai mai karatu ko mai masauraran karatu unzur dibi kaifa kazabu ala anfusihim yadda sun haƙare ta kano su nan duniya ne suke cewa wanda bai bi hannun su bai shiga aljanna su adda aljanna su wanda suke so ya shiga wanda ba so ba ba ya shiga to ga sun ta nan ne gaba ga Allah Allah ce kadibin yanzu suke ta kanun su wa dalla anhum ma kanu yabtaru duk abin suke kagawa na ƙarya ya fice musu rannan kowa ya fice wanda kake ganin zai ciyar da kai bai nan baka san inda yake ba wa minhum minhum man yastami'u ilayk وجعلنا على قلوبهم أكنة أن يفقهوه وفي gabata Allah ya ce ka yi dibi kai mai karatu wato dibi na fahimta da kula yadda suke karyata kanunsu sai Allah ya ce nan wadalla anhum ma kanu runa duk abin suke kirowa na karya ya ɓace musu malamai suka ce nan wato duk abin suke zato cewa zai tsar da su lahira da nan ya ɓace na ɗaya kenan ko kuma gumakan da suka riƙa suna ganin za su cetar da su su ma sun bace to ga wata aya Allah na bayyana muna sun ba da amsa domin wata aya Allah na cewa kun da lahum aina ma kuntum tushrikuna min dunillah wato za a ce gare su ina waɗanda kuke riko kuma bayan Allah a duniya qalu dallu anna Allah sun bace mana ba mu gane su ba kaga na wadda aya ta nuna sai za su ba da amsa da kansu su sun bace babu su duk wanda kai riko nan duniya da an zo lahira ya bace ma shikenan kuma ba irin abin gaba ne balle ka lalaba ka kamo ko ka shafin ga cikin rediyo ka ce don Allah waɗa mai inda ka tsaya iske ka babu ranar alkiyama sannan kowa ta kai da yake ranar da babu abin nan ƙasar wannan ƙasa ma an naɗe ta duwatsu an tafi su sama an niƙe wata ya tafi rana ta tafi tamrari sun tafi ran ina magana wanda za ka fi ɗan wani sannan ga annabawa su ma da kansu wannan ranar kowa na ta kai ne an ce annabi ibrahim za a fara tayar su a sanya mai tufafi ko yana allahumma sallim sallim rabbi sallim sallim shi da kai ne annabi ibrahim alaihi salam to ina mai wani mai cewa yana da iko na alkiyama ina mai cewa in baka bi ni ba muka tare ran lahira ni ka rike ni zan kai zan tsar da kai ina yake ga ibrahim na cewa allahumma sallim sallim sannan kuma mun san ga hadisin shafa'a na annabi sallallahu alaihi wasallama wa za a fara iskewa shi ce to ba adamu ba kuma sai an mai kirari an ce kai ne uban abin na halittu gaba daya Allah ya halice ka da hannunsa ka cece mu ga ubangiji wannan tsayi ya ce aina da laihi mai yawa domin an hana ni in ci ice ni ci wannan laihi bai bari an yi dogo da Allah amma ku ta wajen nuhu ina ba ku shawara ku wajen nuhu nuhu shi ma a zo ce a ba ni iyawa a haɗa mai ce ba ni yawa na taimin yawa saboda na yi addu'a halaka mutane abinda ba ce in yi ba ban bi umarni ban tsaya a ce min gwarzage ba ni addu'a an ka halaka su ina tsoro a kama ni don lallai amma ina ga ku wajen ibrahim khalilullah shi allah ya riƙa ba daɗai kuma a ce aboki khalilullah ku je wajensa ya an ka zo wajen sulmi zai ce shi ma sai ce a ni ba ni iyawa saboda na ƙarya uku Ko ce ina tsoron allah ta kama ni da ita ƙarya uku kuma waɗannan ba ƙarya bace amma duk waɗannan annaba a je wajen isa a je wajen musa a je duk sai ga annabi sannan ya ce ana laha ana laha ko da ma ni an ka ajiye mai ta wuce kuma ko shi abinda zai faɗi bai san shi ba har ya bar duniya don cewa yi sai ya je ƙarƙashin al'arshi ya yi juda sai Allah sanya mishi kalmomin da zai yabi Allah da su shi ma bai san su ba sai rannan za a faɗa mai su sannan ya roƙi Allah da su a ce tashi mi hake su sai ce to a ce je an baka ya ɗauki mutum dubu saba'in ya kai aljanna ta kwan waɗannan babu hisabi ko abin nan shiradi ba azaba su sun tsira su mu ce wasu Allah ya sa mu ciki Allah sa duk wanda annan masallacin nan yana ciki da ma masu saurare da ma jama'a musulmin kwarai to mu ji irin wannan to balle kai ka dawo yanzu ka ce za ka tashi ranar alkiyama da abin nan riga ina za ka tashi da riga manzo Allah ya ce kowa ta tashi tsirara ka ba kaciya fidon da an kai ma abin nan ta dawo fata ta dawo akai huga su ga gashi ba ba shawa gani ba za ka zan mutum ba sai ka sha ruwan kausara sannan ka abin nan ka zan mutum ka shiga aljanna ina tare sirani wuta kowa sai ya bi cikin ta ya wuce kowa sai ya bi tsakan wuta ya ratsa ta ya wuce wani ya wuce wani ya faru to ina magana cewa wani zai cece ka don haka nan ranar alkiyama ba wasa ba ce ba zuwa kasuwa ba ne ba shiga abin nan gamman house ba ne ba lokaci ni ina da na san wani can za ka wuce in ka shiga ba lahira ake wa haka sannan duk wanda ya ce ma bi ni ranar alkiyama abin nan tafai ni an madadin kula kare yake ko uwa ce bai tsar suwa ranar lahira ba ne shi ta kai yanzu kalla ka dogara ga Allah ka bi Allah to to ina nan muke to eh, Allah ya ce wa minhum daga cikinsu su waɗannan mutane masu ƙirƙirar ƙarya su jingina ga Allah man yastami wa laika akwai wanda zai saurare gare ka wato in ya zo wajen ka zai saurare wato yastami wa laika zai saurare gare ka nan an ka ce yastami'u amma ga wata aya sai Allah ya ce yastami'una da jam'i wasu malamai na ce wannan yastami'u nan fi'ilu jama'a ne ko kuma an yi unhwani da shi ne nan don ana magana da su keɓataccen mutane a cikin wannan aya amma cikin yunus da an ka ce ya sami una wato dukkan sauran abin da mutane da kafirai da musulmi kowa na sauraron ka kana karantawa amma na ana magana masu karyatawa ne Ya yastami'u Eleka, wato za su yi saurare ga danka idan suka zo wato idan suka zo wajen da karanta alkur'ani ko sunna annabi sallallahu alaihi wasallama za ku zanna suna saurare za ka gansu kuru suna kallo kamar suna fahimta abin da ake faɗi amma Allah ya ce waje alna ala qulubihim akinnatan mun sanya wani irin ruhi a cikin zukatansu shi suna kallon ka amma ba su yarda ba a cikin zuciya domin abinda sun ka saba da shi na gado da al'ada ya yi tsatsa a cikin zukatansu mun karanta ga da ta gabata wa idza qila lahum ta'alu ila ila ma anzalallahu wa ila rasul sai su ce mi qalu eh, sai su ce abin nan ma wajadna alaihi aba'ana wato mun tsaya ga abin da mun ka iske uwayen mu yi wannan tsatsa kalla bal rana ala qulubihim ma kanu yaksubun tsatsa in zuciya ta yi tsatsa to wuya gare shi yana da wuyan wankewa akwai rana tsatsa akwai abin nan eh, eh, misunan shi kafulu a ce an kuble am ala qulubin aka faluha wato kamar sa dan kubli a kuble wani khairi bai shiga cikin abu to nan Allah ya ce mun sanya ala qulubihim bisa ga zukatan su ake natan wani irin ruhi wato mun sanya ruhi an ya famu na su fahimci alqur'anin nan duk da karanta alkur'ani gani aka ba haka na bane gani aka akwai abin da ya yi shi ko kuma kai baka dai gane bane sannan kuma shi bai bayyana ma abin da a gaskiya ba don in hashi na gani kai ba ka musu gaskiya kuma ya kasa bayyana tashi amma kullum gani yake abin ake karanta ba gaskiya bane Allah ya ce wa hi azanihim waqaran kuma a cikin kunnuwansu an sanya wani irin nauyi ko kuma samaman an sanya wani irin kurmanci illa magana ta shiga kawai ta fita amma ba ta tasiri a cikin zukatansu na kana kira suna ƙara gudu wato kamar abin nan dabbobin daji don haka wata aya Allah ke kiransu cewa wa masalul lazina kafaru ka masalul lazina yaqu bima la yasma'u illa nida'un illa du'a'un wa nida'un an sun haka hirata daga alqur'ani wato abin da an misalin su kamar wanda ke kowa ne kurum yana kiran wata dabba yanzu wanda ke kiran jaki ko abin nan doki ko wane ne ai shi abin da doki take kira doki bai ci abin illa da ji sautin ka kawai ya zo amma bai san abin da ka faɗa ba to wanda a kahiri ko wanda ya gaskiya haka yake duk abin da hake faɗi Allah ya ce manzon Allah ya ce sahabbai sun aikata kaza bai tunani ne gaba ɗaya ya shiga kunne ne kurin ya fita amma da ka haɗa Allah ko manzon Allah da wani to ya yarda don ko gaskiya gare shi bai yarda da ita ko a ce akai Allah ya ce manzo Allah ce ba shi yarda sai ta dace da abin da rai ne kaso amma da abin nan da bata dace ba sai yawa shi da ita ta ce ai mu ba haka malaman mu sun ku fasara ba ko ba haka mun gaske uwayen mu na yi ba tun tashin mu san haka ba duk malaman ba su gane ba sai ku ba ma ake cewa ba wannan ko kuskure ne ce an kai malaman ku sun tara ilimin duniya gaba ɗaya ka hansu mutu ba wani mutum wace ya san akwai abin da ya sani akwai abin da ya jahilta sannan kuma shi ilimi wani abu ne wanda wanda koyaushe tafiya ake yana karuwa mu dibi sahabban annabi sallallahu alaihi wasallama ba a taɓa wasu al'umma waɗanda an mahihita kamar su ba ba a taɓa wata al'umma wanda Allah ya yabba certificate ta tsira ba sai su su Allah ce ya gafarta tun duniya ya musu alƙawalin aljanna ya ce ya yarda da su radiyallahu anhum wa radu an zalika liman khashiya rabbah su dai aka ba wannan certificate in ban da su babu wanda an ka ba amma cikin su za ka samu sahabi wanda yake hadisi guda kawai gare shi za ka samu wani hadisi goma gare za ka samu abubakar siddiq shi yake kowa bayan annabi duk hadisi nawa gare shi duk hadisi nawa gare ɗari biyar da wani abu duk yawansu to akwai tabi'an da sun ka taho sun ka tara duk abin da sahabban mutum guda ya tara duk abin da sahabban sun ka sani ya san shi imamu az-zuhuri tabi'i ne bai kaka masu ba ya kai saboda kai han harda ce da ilimin da Allah ya bashi ko kasuwa baya shiga saboda duk abin da shiga kunne ne bai fita yare za ka ce ya yi sahabbai ko ko za a ce in yace abu ka ce yare da sahabbai aka ce wa haka sannan aka zo ga irin su imamu malik tabi'i tabi'ina ne sun wuce wasu sahabbai ilimi sun wuce wasu sahabbai ilimi sannan za ka iske sahabi ya fatawa imamu malik ya zo yanzu ya warware ta ya wata wuta saboda tahiyar lokaci da musulunci juyawa yake ba ka cewa fatawar da sahabi ya tana nan har abada ba canzawa ba lokacin da namu yana yiwa yanzu ko fatawar da dan hodi ya yi lokacinsa yanzu tana aiki wata nan saboda yanayi ya canza al'amura haka suke tahiya. ko shi ilmi karuwa yake amma abin tsoro guda Ilimi na ƙara lokacin da duk abu ya zan dan kaɗan to ya shi albarka in yana ƙara yawa albarkar na ragewa ba ka kowace yan ga quality to za ka iska babu quantity yan quantity ya yawa fa za ka iska babu quality to wannan shi da tsoro ilimi na ƙara yawa ana ya mai albarka to yanzu za ga mutum guda eh, abin nan ya rike bukhari ya san muslim duk hadisan ya san su imamul Bukhari bukhari ya biyo bayan waɗannan bai ma ka imam malik ba imamul bukhari akwai mutum guda tsakani ne da malik amma hadisan da ya samu na ilimi ya riɓanya malik sau ɗari za ka ce bukhari ya yi malik ko za ka ce don ya kawo magana da malik bai kama ka ce ya na malik wannan shi a kuskure ko shafin za mu dibi waɗanda duk an magabata to sun tsere muna ga albarka sun tsere muna ga ilimi wannan ko kuskure ne suna tsere muna ga albarka don sun gabace mu amma ga ilimi ba su tserewa don allah zai ba wani ilimi ke da nasu to wannan yana da kyau mu fahimce shi Ya an ka ce wani ya ce kasa ba ana nufin ya rena wanda an magabaci ba wadan fatawoyi in kana karatun littafai za a ga su da yawa ko da cikin littafin malikiyar za a ga almajiri ya walwale ma mallamin sa fatawa ya ce to mallan nan ya kuskure ko kuma abu kaza ga yadda yake bari an bada misali guda lokacin da imamu malik an masafan malikiya ta farko sun kai kiyasin sadaki cewa a bada ruku dinari ai bayan wucewar malik an warware wannan ruku dinari an haƙara shi dalili kuwa ruku dinari zamanin malik mai yawa ne amma bancinsa lokacin da ya wuce shekaru masu yawa ruku dinari bai sayan komi yanzu bari yi misali yanzu kana gama wanda ya yi arme shekara talatin da biyar da sun ka wuce sadaki ne yana nawa sannan to bari abin nan bari in yana wani da na sani ni abin da ni sadaki na shekara talatin da ta wuce naira ɗari biyu kuma ana ganin hannu na wuce ya to Allah yanzu akwai mai yarda a wa ci sadaki naira ɗari biyu to sai mu ce shi kenan rubu dinari na shekara talatin shi na yanzu ba shi yiwa abubuwa ta shiga suna canzawa ilimi karuwa yake yi ɗari biyu sadaki yanzu sai dubu hamsin yanzu nan gaba sun yi kaɗan dubu hamsin ko ba haka ba don ya zama ana biyar ta tawa sadakin dubu hamsin yawa yarin ya kaɗan gaskiya kaɗa duk wanda addaɗi ya kada shi bari ya ta dubu hamsin ai na arha ce arha yanzu <clears throat> mi'a mi'a abin nan mi'an laihi idan kana da iya mutum na ya zo abin nan ka ce je ka kawo maimakon ka ce ka yi lehe ka wahala kanka ka yi kayan na gani wasu menene abin nan eh, eh, eh, jinkira ka yi wani ne ce duk gaba ɗaya tawani rabu ɗari ya tsada ko ya arha bari in faɗa muku san yayi arha bari in gaya muku sani cewa eh, naira ɗari biyu dubu ɗari biyu sun yi arha ga yarinya yanzu in ya ba ta naira dubu ɗari biyu alal aƙalla yanzu haka yarinya nan da miza haka ta gado da katifa dubu ɗari biyu ɗin nan suna san gado da katifa ba mu sayar dubu ɗari duba wasu yan gado sai ka ci haita magana kujera ai kujera ta abin gane luxury ne kawai na jin daɗi ne to ko da ka ce hulbu za ka saye sai ka sai su kusan dubu tasa'in ko dubu ɗari da yan kayakin da za ka gama ta da su to yanzu shi samurayin da an ka ce kawo dubu ɗari biyu gane ka yi mai tsada ya haso a bar shi shi lehe kana ganin naira dubu ɗari da hamsin ne mai lehe suna lehe a to me ashe ka fara dubu ɗari biyu a kai ma amarya kawai bai hima ba to amma ana mai da mutane za arha sadaki dubu talatin ba wannan ya yi arha <laughs> to ina na muke hmm? Allah ce wa in rahun hullu ayatan ko da sun ga kowace irin aya la yu'minu biha ba su imani da ita saboda Allah ya riga ya sanya nauyi a cikin zukatansu ya sanya abin nan eh, zukatansu an sa nauyi kunnuwan su an sanya musu wani irin ruhi an dadi ko ka ce musu ga gaskiya ba su ganin ta ah, sannan sai Allah ya ce hatta iza ja'uka har dai ma idan suka zo maka wato in suka zo inda Annabi sallallahu alaihi wasallama ko kuma inda mai karatu wanda ke son gaskiya yace in suka zo maka yujadilunaka sai su kama jayayya da kai duk abin da jayayya ba haka muke nufi ba ko ba haka yake ba ko shi kafa da gaskiya za ta jayayya da ita dai akwai turu mu ji gaskiya abin da ka faɗa a ce ba haka faɗa ba yanzu misali kwanaki a abin nan fitinar da wasu ka zo tayas magana da malamin su da daban inda ta yi daban mun gane ko amma wanda an kasa ta daban sannan maganar nan da malamin su ya karanta cikin littafi ya faɗa duk littafin ƙasar na afirka akwai da cikin muslim akwai da cikin abu dawud liya'ut tawil na malam abdullahi dan hojo maganar da malam masur ya ita ta a cikin liya'ut tawil amma saboda ana son a yi unhwani da wannan damat sai an ka karkatar da abin aka ce ga abin da ke nufi wato ko shi wanda ke son ya aibanta ka koyi mana sai ya labe ga dan abu kaɗan wanda ba laifi ne sai ce ka faɗa yanzu har a yi magana ko da ka yi ba a gama ana sayarwa to kaga irin waɗannan ne kowa sun kazo za su yi jayayya da kai abinda ka faɗi su san gaskiya ne amma sai su yi jayayya da kai don samu damar biyan wata bukata ta su wannan kuma ba su gushewa kullum haka suke yi amma Allah ke tsare mutane a kansu da abin sun kaso wannan lokaci a tashi ya kashe kashe mutane a abin nan sai Allah ya kashe wannan wutar yanzu ana kuma ana tunanin wata za a koma suwa gobe ba su bari ai mu dai abin da muke kira ba za mu tashi hankali da kowa ba duk wanda ke jin magana muka kada ka doki wani kada ka zage wani in wani ma aibanta ka zan abin na ibadur rahman ka kyale shi kawai eh, ka bar shi sharri ne zai koma gare shi Allah ya so wa eh, eh, iza ja'uka idan sun ka zo maka yujadiluna ka suna jayayya da kai wato suna abin nan Eh, suna son su bi abin da ake faɗi na gaskiya ya ƙulu lazi na kafar waɗanda sun haka harta sai su ce in haza illa asatirul na ai wannan da ake karanta ba komai da face tatsuniyoyi na mutanen farko Wata labari ne kawai ake tsake tsarawa ana ana faɗa mutane amma abin ba haka nan yake ba to wannan eh, abin nan baya da kyawa to kuma ga babban aibin sanan tahi guda mu su wahum eh, to ga babban aibin su Allah ya ce wahum su hauna anhu suna kangewa suna hanawa suna hana mutane anhu daga gare shi daga mi daga su saurari annabi sallallahu alaihi wasallam wato ko wasu kokarin su hana mutane saurari abin da gaskiya duk abin da kace Allah ya ce za a yi kokarin a hana ma saurare ne kada ka saurara ma rufe kunnuwan kai ka zo wajen su ka wuce ti awayan hauna suna hana daga saurari gaskiya sannan kuma su wayan auna anhu suna gudu daga abin su suna gudu kuma suna hana wato sun san abin da ɗanhojo ya ce musu dutsen tsakar ruwa wannan littafi ne na ɗanhojo hojo sirajul ikhwan ya kamata ku karanta shi ku gani irin waɗannan mallaman ko da ɗanhojo ya fama da su ya shiga dutsen tsakar ruwa ne suna tsaka ba su shan ruwa shi dutse bai shan ruwa sannan ya abin nan ya hana wani ya shiga ya ɗebo to irin wannan ne su ba su karanta suwa kuma ba su barin mai karanta su shi karanta suwa sai da su aibanta ka don a gudane ka to ko za su yi kokarin duk abin da a gaskiya su sa mata lum'a su sa baƙin henti don mutane su gudane ta to Allah ya ce wahum su hauna an suna hani daga a saurari Alƙur'ani wa auna kuma su suna gudu an daga alqur'ani Allah ya ce wa in ya halikuna ma'ana ai ma halikuna ba su halaka kowa illa an kusa wace kanunsu wato duk sharrin su da makircin su zai koma ga kansu sannan nauyi abin da suke eh, ɗauka na alhukan mutane bai damu kowa sai su don haka nan zunubin yana nan a kansu Allah ya ce wa ma ya shi'ugun alhali ba sani ba da sun san bala'in da sun ka tara ma kansu da ba su yi ba da sun san bala'in da kake kira na hitina da baka ji da hitina ba duk inda mutum na son a hitina to bai san hitinan nan ba Allah ya la'ani mai tayar da hitina don haka ahlus sunna ba su tayar da hitina baka taba ganin inda ahlus sunna ta ta da hitina ba ko jihadi na musulunci duk da kaga ai jihadi musulmi na jihadi don su kare kansu ne ba wai su ka iske mutane su har musu da duka ba ba inda an ga ce haka nan ka kare kansu an kawo musu hari shi a sanadin jihadi to balle kai musulmi dan uwan ka don kun saba ganin fahimta wani ra'ayi ko ya bi wani hadisi kana ganin kai ba daidai bane ka ce a kashe kamar kai adda abin nan kai adda hukunci to Allah ya ce wa ma ya yashuruna alhaji ba sani ba da sun san wannan ba to da ba su yi ba to ga cikin magana ne walau tara ولو ترى إذ وقفوا على irin waɗannan makircin ba su halaka kowa illa an kusahum sai kanunsu to inda ma halaka za ta tsaya ta duniya ne kurum a za ta bi su halahira don haka na Allah ya ce walau tara kai mai karatu ko mai sauraron karatu da za ka gani wato da za ka gan su iz wuqifu alan da lokacin da za a tsare su a cikin wuta nan da an ka ce iz wuqifu alan nari ma'ana ce fi fin nari wato kenan bayan an sanya su wuta ko kuma an tsare su gaban motar suna kallon ta za su shiga wato da za a gansu wannan lokaci to za a ga wani al'amari wanda ke mai girma faƙalu sai sun kace kuma bayan an tsare su ga wutar nan ga hutsaye ya laita na kai cin kai cin abin da mun ka aikata nurar da dai za a mayar da mu duniya wala nuka zuba a ayatin rabbina da za da za a mayar da mu duniya wala nuka zuba a ayatin rabbina da za ba za mu ta ayoyin ubangijinmu ba wato da an da ana wannan buri ne wato da ana yarda a mai da mu duniya to da ba za mu karyata ayoyin ubangiji ba a ce Allah ya ce manzo Allah ce mu da ba da mu haka nan ba wato kuma suna roƙon cewa Allah ya mayar da mu duniya mu gyara wannan shine ma'ana wato tamanni ne guri ne wa naqul da mun zamu min al-mu'minin cikin waɗanda an mu'minai wato da inda abun haka nan da mun koma mun gyara aikin mu mu kuma dawowa don abin da mu samu rabbanta domin Allah ya ce musu bal Allah ya ce a'a abin da yasa sun faɗi wannan magana ba wai don sun yi da na sani ne na kwarai Balba da lahum ma kanu yakhafun abin da suke boyewa na sharri min qablu gabanin azunan alqiyama ya bayyana gare su shi sa sun kai wannan nadama nadama ce da bata da amfani Allah ya ce walau ruddu da an mayar da su duniya la'adu da sun koma ga halin su ko an dawo sai sun koma ga halin su ba su tubal limanuhu anhu da sun koma ga abin da an ka hane su a kansa wa innahum lakazibun Allah ce su makareta ne sun iya ƙarya duniya kuma sun iya ta nan lahira don haka nan makaretan duniya ne da lahira a shekaru ji tsoron wanda bai je nauyin ƙarƙiro ƙarya na ga Allah ko yana ga wani ƙaryar da mutum bai baka ce ya ci kuma wannan al'ada ce ta mutanen bid'a ba wani dan bid'a face makareci ne ba wani dan bid'a face yana son ya ga abokin jayas an kashe shi a ma da yawa sun nasanta wannan irin su a duki laba akwai riwayoyi da yawa a cikin abin nan al'ibatul kubra na ibnu badda akan irin waɗannan kuma wannan ya ta aiki lokaci mai tsawo a imma da yawa an kashe su kan wannan ai ta samu nasara ana kisan wasu kuma a bar su bar gari da gudu imamul bukhari irin wannan ta same shi shi ma har ya bar gari an ka kira mai ƙarya an ka ce abin nan yana sifanta Allah da mahaluki nan ma cikin ƙasar nan naji wani wa'azi ya ce mun kare da yan shi'a ko ba haka ba saura ma saura yan izala su ma za mu za mu musu domin ko wasu ayyau suke so a kashe mutane su to imam al-bukhari an kame aka nan ya bar gari rayuwa ta ta yi kumci gare shi ya roki Allah ya amshi rayuwa ce wata shidda Allah ya amshi rayuwa ce ya huta a yamma da yawa wasu an kore su sun bar gidajen su ma gaba ɗaya kamar ibn hibban an ka kashe gida ne an ka kone duk an yi ta yin wannan mai risala wannan mai risala kuke gani ahlus sunna ne wanda ya wahala zan lokaci yi. abokan tsara karatu ne da yawa an kashe wasu wasu ma idan aka kama su a ce a ja harshen su a sa yuka a kace harshen wannan ahlus sunna sun samu irin wannan wahala don haka wai tunanin a kashe wani mai dawa ba ba shi bane ko an kashe shi bai hana komi sai kun kashe wancan wani nanan sai kun kashe wannan wani nanan ba iyawa yanzu malam wannan jabir da aka kashe mai sunan shi malam jafar in ya kashewa ta umarni ba ta umar da komi ba illa ƙara da tuka don haka kowa za a kashewa a kashe ne sai wani ya tashi kuma kuma in ba a mutu wani ana ƙaruwa gaba haka shi kenan ku kashe mun sai wani taso ba ba ba komai Allah ya ce wato ko ayan musaka za su abin da makareta ne ko da ayan musu ayan mai da su duniya to ƙarya nan za su yi ba ba za su abin nan ba za su hura ba to kano وقالوا إن هي إلا حياتنا nan irin al'adar kafirai idan ana karanta musu ayoyi ana cewa akwai azaba lahira gobe akwai wane ne sai su kamar rayuwar duniya ce kawai jin daɗin duniya ne kawai wa qalu sun ce in hiya illa na duniya ai wannan rayuwa ba komai bace face rayuwar duniya ce kuro wato ma'ana biyu gare shi rayuwar duniya ce ko an mun mutu ba a tayar da mu ko ko rayuwar duniya ce duk wanda ya maka ya mai daga duniya sai ka duna ba ake cewa ba ko yi ka ya mai waton wa ma na hana bi usi ne ba mu zan za a tayar su ba ranar alkiyama ai an ka mutu shikenan ba a tayar da mu Allah ya ce masu faɗin wannan magana walau tara da za a gane su in zoke ko lokacin da za a tsayar da su a larar gaba ga ubangijin su kala sai a tambaye su a ce alaysa hadha bil haqq ashe wannan ba gaskiya bace abinda ke faɗa muku cewa za a yi tsayin alkiyama amma kowa hukunci kalu sai ce bala eh gaskiya ne mun gani ya ubangiji wa rabbina muna rantsuwa da ubangijin mu abinda ka faɗa mana gaskiya ne gashi ya tabbata qala sai Allah ce fazuqul azab ku dan dane azab ba magana yafewa ko ban tausayi gare ku bane ku dan dane azaba bima kuntum sa abinda kun kazamu takafuruna kuna cewa duniya ku ce Allah ya ce ku karyata to ku dan wannan azaba to ci gaba kal hasira allazi قد خسر الذين كذبوا بلقاء ya ce kad hasirar lazina kazzabu bi liqa'illahi hakika wanda ke karyatawa da ayoyin Allah ko haduwa da Allah hasir sun yi hasara wato sun yi hasara ta duniya da ta lahira kuma wannan hasara za ta bi su hatta idza sa'a ta har lokacin da al'abin na sa'a ta zo musu baga ta sa ga abke wato ko alkiyama ko mutuwa da yana yakan dauka mai isgili da addini ko mai azkariya ga addini ko mai cin mutuncin abin da mutane to zai zama cikin haka na har mutuwa ta abu ko gare shi bagatatan bisa ga abu bai tuba ba ko kuma alƙiyama ta iske su haka nan su mutu bisa ga wannan laihi kuma a tayar da su haka nan wato ta iske su bagatatan bisa ga abu ke sai su ce bayan ta zo ya hasara tana ya hasara mu wato kai cin mu kai cin mu alama farat na bisa ga abin da mun kai sakaci fiha cikin duniya ko kuma nan fiha yana komawa ga rayuwar mu wato kai ga abin da mun kai sakaci da shi ga rayuwar mu ta duniya Allah ya ce wa hum yahmiluna awzarahum kana ganin su gasu suna dauke da nauyin abin nan zunuban su cewa suna dauke da zunuban su nan malamai sun yi bayani game da shi me ake nuhin da ma'ana suna dauke da abin nan wasu an ce eh, malamai na cewa wato za a mai da zunuban kaya a aza musu ranar alkiyama shi ne auzar nan wato za a mai da zunuban su kaya a shi kamar abin nan abin da <coughs> wannan wuzir kamar kashin hada zane ko gado. ka zuba kaya a kulle ka a rataya ma irin wannan ratayar da ake yi ko kuma yana abin da mutanen da ake kira abin nan mi sunan shi irin a cire a cire mutum ya cire wandonsa saboda talauci ana ce mai kalangun wato mutum ya cire ya cire wandonsa sai ya daure kawahun sai a sa kaya ciki ya ja da ko baka ya rataya irin wannan to haka za a yi musu amma da zunuban su gaba dai nan laihin su zunubai a rataya musu bisa ga wuya suna dauke da su kuma da ke suke tahiya wannan aya wasu malamai sun ce akan zahar take ko suna cewa kuma a'a ya hamiluna auzarahum suna dauke da zunuban su ma'ana kenan dauka ana wuya kamar ka ce ina dauke da rashin lafiya ga jikin nan nawa ai ba a ganin rashin Lahiya kara ta yi to zunuban na tare da su kenan wato suna dauke da su ala zuhurihim bisa ga bayan su Allah ce ala ku saurara sa'a ma ya zuruna abinda suke sun ka ɗaukako ya munana wato abin suka zo da shi lahira na nauyi ya munana domin sun taho da arhuka da yawa sun taho da kahirci sun taho da zalunci sun taho da alhakin mutane bisa ga su to wannan ya munana domin ba za su rabbanta ba to mal hayatul dunya wa mal dunya illa bayan wannan wa'azi da an kai muna na kada mai karya ga Allah kada mu karya abin da Allah ya ce sai ka zo da aya guda wadda ke nunawar abin da galibi mutane ke sa su karkace ko abin da ke sa su lalace galibin batun mafi yawa idan ka ga jayayya ko fadace-fadace duka to saboda duniya ne ko da tsakanin malamai in ka ba za a ga wanda ke jayayya ko hasada za a ga ba abin nan saboda wani girma ne ko san girman duniya ko san wani ya kwashe almajirai ne da su ko abin da ake samu kila in aka zo jin rabo a yi fada ko ba haka ba ko kuma wani ya ce ta kai wani wuri ba ta kai ba don haka nan sai hasada ta shiga to mahiyawa duk saboda duniya ne amma idan mutum ya watsi da wannan to ba zai samu irin wannan ba to Allah ja hankalin mu yace wa malhayatu hayatu hakika ku sani rayuwar duniya ba ta zamo ba illa la'ibun wala haul ba ce wasa kurum da wargi wasu malamai na cewa nan la'ib wato wargi wanda bai da amfani a cikinsa ba a samun wani amfani kamar irin wargin yara sun taru suna shi su wace ba wani amfani a cikin wargin wala haul sannan da wasa wasa nan abin abin nan wasa ce amma akwai dan amfani a cikinta kamar wanda abin nan ya zauna yana abin nan eh, wasa irin ta karta ko lido ko caca lahau ce domin amma akwai dan wani abin da a samu kila na kuɗi ko ba haka ba to irin wannan shine lahau ko kuma abin zai sama ka ji daɗi na rayuwa kamar kidi a sama kidi kai ta rawa kaga kana ganin kamar abin ka samu dan umfani to wannan shine lahau amma la'ib abinda bai da wani umfani a cikin sa wasa ce ta banza to Allah sifanta duniya yace la'ibun ce wa lahau abin da yasa na an ka ce la'ibun ce wa lahau akwai umfani cikin duniya domin anan ne ake samun lahira anan zaka ka fi lahira ka ka samu aljanna amma na an sifanta da wasa saboda mai don galibin wasan ya fi yawa shiryayyu ɗan kalilan ne batattu sun fi yawa masu arziki sun fi kaɗan matalautawa sun fi yawa don in ka ji ba irin wannan don haka aka ce musu galiban wato la'ibin ce wala hawa duk jin daɗi na rayuwa kuma duk abin da Allah ya baka in kai nazari za ka ga jin daɗin duniyar wasa ne yau a ce duk abin da kake so duniya ka faɗi Allah ya baka za a kai sadda bai ma amfani kana da ran baka yi da shi in dukiya hake so a baka in gidaje hake so a baka in motoci hake so a baka za a kai sadda baka yajin jan motar su ya kama in gidaje ne an ka baka baka iya akwai sadda ma baka ita taka ka je sama sai ka komo ƙasa kuma ka debi duk girman gidan da komi da an ce mutun ya mutu ba a mai wanka inda ya mutu wurin nan ko ba haka ba sai a ce a buɗe garejin mota ko a shiga hatsi amma dai ba a ma wanka na inda ka mutu to haka duk a haka duniya la'ibin ce wa lahau. don haka a cikin abin nan wasiya wadda annabi sallallahu alaihi wasallam ya wa Abdullahi ibn Umar ya ce ya taba ka fada ta ce min kun hid duniya ka annaka garibu aw su sabil ka zamo a cikin duniyan nan garibu kamar bako kamar abin nan bako bako wanda zai zamnawa gobe ya wuce ya gare su wato in ka diba rayuwar duniya kamar matahi ne kowa matahi ne yau yanzu in za ka tafi abin nan Eh, saudiya wurin hajji ko umra miza fara baka passport cikin passport ai ma visa ai wane ne ko ba haka ba to wannan kamar haka ne ga rayuwar da ai ma visa dot to lahira kai shikenan lokaci yayi wannan haka rayuwar duniya take don haka annabi ce mai annaka zama ka annaka garibu na abar sabila kamar dan hanya kullun kana jira duk dinnan abin da muke jira visa da ta taho shikenan sai aka tafiya to amin Allah sa mu kyakkyawan karshe abdullahi ibn umar ya ci gaba ga wannan hadisi ya ce idan kai yi marece to kada ka dibi sahiya ma'ana kenan idan Allah ya saka ka ga marece yau to yi tunanin ba a kai gobe da sahiya in sahiya ta yi ma kakkace kana kai marece doki ba ka kai marece sai ka kai za ka in ka auna rayuwarka haka za ka zan abubuwan duniya sun rage ma kwaramniya ta rage ma za ka samu za ka zauna ka yi abin nan salati ka yi karatun qur'ani kai wane ne amma wanda sahiya ta waye hatta fadi faɗi bidar duniya ne kawai sannan kuma musiban ma fitar duniyar makamci da ƙarya da zalunci da yaudara da hasada da kushe duk ya haɗa da dai samu komi lauje ya yayo haƙi ne to wanda ya zan ga rayuwar duniya ya ɗauke ta duk abin da lauje ya yayo haƙi ne duk abin da ya samu risa cikin ciki ne to shi ko sani ba ranar alƙiyama ai an ka kama shi to kowace irin wuta ana ya kaɗa shi kowace irin ƙofa ta wuta ana ya kaɗa shi cikin ƙofar sakara ko laza ko habu habu duk inda aka kada don haka nan bidan abinci kada ya haukatar da mutane wannan duniya kuma yanzu galiban ita ce ita ce ta wahala mutane da yawa ita ce sanadin ƙarya sanadin zalunci sanadin kisan kai sanadin rantsuwar ƙarya sanadin alƙawarin da ba a cikawa duk wannan duniya ce za ka bayanin duniya yana da fadi, yana ganin lokaci ya yi sai mu tsaya ga wannan aya to amal hayatul duniya eh ban ji ba eh ba ta da yawa amma tana da bayani ko eh. to mu tsaya ga kan duniya gobe sai mu tafi ga kan duniya mu ga abin da ke cikin ta ita ba to Allah ya taimake mu kuma ya sa abin da muka faɗa daidai ya ba mu ladarsa kuskuren da muka yi Allah ya shahe shi a cikin zukatan mu gaba daya shirfi asirin mai sa mu gaba Allah ya taimake addini da mataimakon addinin mu alaihi wa

saboda haka don Allah mala a ci gaba da kira zuwa da sunna da kuma wa 'yan uwanmu da su gane gaskiya ba nasiha har Allah ya sa su gane gaskiya muna fata Allah shirya da mu gaba ki daya mai wannan tambaya ke cewa malam ina hukuncin wanda ke ittikafi sai aka yi masa rasuwa shin zai iya zuwa jana'iza ya dawo cikin ittikafin su koya zai to farko wannan takarda ta farko da a karanta ta abin nan maciyawa suna cikin masarin shi kuma su bita to muna fatar Allah ya tabbatar da dogadogan su da namu gaba da isa ga sunan sallallahu alaihi wasallam kuma mu duk abin da ji muna faɗa ba muna faɗa don mu aibanta wani ko mu soki wani ba Allah ya san wannan muna faɗa ne bisa ga muna wannan abu muna ganin shine hakikanin gaskiya kuma mun hanyar gaskiya take kuma muna lalabe ko za mu faɗi magana sai mun samu inda annabi ya ta kosa haɓa annabi wani ke ita ce da alaƙa kuma in Allah ya so muna fatar wannan ne abin nan zai ɗin cikin rayuwar mu har zuwa mutuwa mu muna fatar wannan sannan kuma kuma Allah ya sa mu albarka ga wannan tuba da kuka yi kuma sauran waɗanda da ke bisa kowace irin bid'a muna fatar Allah ya ganar da su Allah shi shiryar da kowa ya gane abin da gaskiya Allah ya taimake mu gaba daya to addu'a wannan mai magana da itikafi malamai na cewa eh, abin nan ba zai fita ya wajen jana'iza ba sai idan za a yi jana'izar nan kusa da masallaci wannan ba laifi amma idan dai zai fita ya nesa to ba zai fita ba wani wannan shine fitar da malamai su ne wannan yake cewa wala assalamu alaikum don ala malam ne ne suna ta da daga ne karatun alburani ne kai lokacin ake juta. shin zai ce cikin sujuda to sujuda kawai zai yi ce allahu akbar nan. ba wani abin da an karwato na cewa shi wani abu a cikin ta illa wasu malamai na ganin kana yin addu'a da amma dai wannan duka bai zo a nasarce ba daga annabi sallallahu alaihi wasallam amma ta juda ta abin na ana yi kawai shi kenan wannan yake cewa malami ne da hukuncin wayar da haddi qur'ani a cikin ta shi ko ita ma um, hukuncin ta kamar hukuncin da qur'ani ne ko kuma yaya hukuncin ta ba hukuncin da qur'ani bane hukuncin waya wadda ya muri da qur'ani yana hukumce kamar ka wanda adda qur'ani cikin kwakwalwarka don haka nan in kana da qur'ani cikin kwakwalwarka in kana shiga yauce ka ɗebe ka aje yana yi wa ba zai don haka nan ba komai ana shiga da waya ko tana yauce ko wani wuri inda cikin ta yake abinda da hana shiga kana karatun wannan an hana tambaya ta kashe cewa malam me zan riƙa yi wanda zai taimaka ni in saba da aikata sunna a kowane bangare na rayuwata abin zai taimake ka da sunna shi ne karatu ba wanda zai gane sunna ya bi ta sai ya karatu domin da za ka gama sun, sunna iri biyu ne A wani yana sun sunna yana karatu to shi zai gane ta kuma za ta daɗe cikin jiki ne zai rike ta sosai amma wanda ke son ta kurum haka so a tafiyar wato so na abin nan wanda ke zil ɗaya gare shi kawai baya karatu to shi yana yana iya suwa kuma yana iya bari sannan kuma ba zai gane ta ba kuma in bai hankali ba zai samu wani mai son abin nan ya ja shi zuwa wani wuri domin ko cikin ahlus sunna ba a ce kowa masumi bane za a samu wanda zai iya ja shi zuwa ga wani ra'ayi bai gane kuskure bane don haka nan karatu shine abin nan in za ka yi karatu ko kana karatu za ka za ka abin nan za ka shiga insha Allah Wasu ka na وبحمدك نشهد ان لا da الا انت نستغفرك kasa da aka yi magana jiya na boka mai fiye wuta kuma raddin maganganu da aka wa malam yana da waje